Tell them. Asabar kenan kuma lokacin yayi na labarun matasa. Barka da warhaka barka da sake saduwa. Kuna tare da ni Rakiya Arimi tare da kawata Rabiyatu Isufu mai Kano Rabibi ya kike? Sannu Rakiya ina lahiya. Da fatan da tashi lahiya. To, mi kika zo da shi a yau. Za mu fara ne da sauka jihar Agadez don yin magana game da taimakon kayan wanke hannuwa takunkumai ga ɗaliban wata makaranta. Takaitaccen rahoton namu an sadaukar da shi ne ga tukwiti da ɗalibai wasannin emig suka lashe yayin gasar trial by Vinci kuma wasannin motsa jiki rakiya kamar an tiga dai zamu je birnin agaras wata kungiyar matasan unguwar tudu karamin makaranta ecole primaire gonje suka bata taimako na kayan wanke hannu da su takunkumi ko ba haka rakiya haka ne rabibi wannan karamci yana tallafawa matakan rigakafi da gwamnati ta zartar a cikin yaki da cutar covid-19 mu anise karim ya hada wannan rahoton takunkumi 700 kartunan sabulu biyu da kuma kayan wanke hannuwa wannan shine taimakon da haɗakar kungiyar matasan anguwar tudu ta Agades ta baiwa makarantar bukon firamare gwanje domin kokowa da cutar coronavirus. Shin me yasa suka yi irin wannan taimakon? Ali Bukari wakilin haɗakar ya ba da amsa kamar haka. Abin da ya ja hankalinmu shine ganin yawan ɗalibai suna ƙaruwa kullum. Mun ga cewa gwamnati ita kadai abubuwa su yi mata yawa inda ba duka iyayen yare ne suke da halin sayawa 'ya'yansu takunkumi ba. A ganin daraktan makarantar Gwanje Sani Sumana wannan taimakon ya zo daidai lokacin bukatarsa kuma zai ba da damar cike gurbin kadancin da aka samu. zo lokacin da ake bukatarsa saboda da aka soma an tanadi wajen wanke hannaye kawai yanzu jama'a sun zo mana da taimakon zai cike gibin wata kafa. Wannan tallafi mai fa'ida da matasan suka yi zai ƙara taimakawa ga ƙoƙarin da gwamnati ke yi a kan kokowar murƙushe allobar coronavirus. Rabibi, kin san da cewa matasa masu sana'a a yankin Agadis suna ƙara ƙauracewa zauren koyon aikin hannu? Me yasa gaya mu? Sun watsar da sana'ar su ta neman zinariya a kan yankin Aljeri da fatan samun ingantacciyar rayuwar gobe. Ga rahoton Musa Mamman. Tsawar ayyukan yawon buɗe ido sannan kuma ga matsalar annobar COVID-19 su ne wasu daga cikin muhimman dalilai na kwararar matasan agadas da dama masu aikin hannu zuwa neman zinariya. Wallahi abin da sa na bar aiki na saboda aiki yanzu na mu wanga na biyu ce ya dan saya ni fi lallai A yanzu babu kasuwa na so mu je mu samu zinariya mu samu abin da za mu rike iyalinmu. Imani da wannan matsala shugabannin village artisanal na agadas sun yi kira ga hukumomin yankin da su mafita domin domin ganin dawowar 'yan buɗe ido. Abdu Amati, sakatare janar na Village Artisanal a Gadas. Masu kere-kere ayyukan hannu yanzu ba sa komai sun fi son su tafi neman zinariya. A matsayina na shugaban cibiyar kere-kere ayyukan hannu, ina kira ga hukumomi su yin da masu yawon bude ido za su dawo. Idan 'yan Nijar suna sayan kayayyakin da ake kerawa a nan, ba sai mu tunanin wasu masu yawon bude ido daga ƙetare ba. Wannan tafiya na matasan agadarsa masu aikin hannu zuwa wuraren haƙar zinariya na tattare da illoli. To yanzu mu kawo batun wajen shakatawa ko? Mm, maraicen yau ina za ki gayyace mu gidan rawa ko kuma wurin cin abinci. <laughs> wurin cin abinci inda ake sai da kek da biredi. Tabbas Rabi yanzu da muka kawo batun game da shi mhm. shin kin san cewa wuraren sai da kek da biredi suna ɗaya daga cikin manya-manyan wurare da ake samun matasa a Yamai ina mamakin me yasa haka. Haka ne Rakiya zan mu ji ƙarin bayani cikin wannan rahoton. A Yamai a lokacin hutun mako suna da yawa matasa samari da 'yan mata da ke zuwa gidajen cin abinci na birnin Yamai sun bada dalilai. To lalle wajen sayar da kayan ɗanɗano waje ne da muke haɗuwa tsakanin mu matasa. Mu ci gato in mu mu samu ɗan abin sha kuma mu sha hira. Ni a gani na gidan sayar da kayan ɗanɗano yakan iya zama wajen haɗuwa. Mafi yawancin lokaci nakan gayyatar abokanai na mu sha kiram gilase tun da dai babu tsada kuma za ka iya tafiya da shi. Amma inda wajen sayar da abinci ne sai an biya sannan a da shi. Gajiyar Amatu mai kula da shagon kayan kwalama na Patis asiri zuwa waɗannan wurare daga matasa sun kasance wurare da ke taimaka musu wajen jin daɗin su. Matasa na son wajen sayar da kayan makulashe saboda waje ne mai daɗin zuwa da zama balle ma ga ingancin abinci kuma waje ne da ake iya haɗuwa amma har dai ingancin abincin. Bai ga matasa 'yan mata da samari na babban birnin Yamai da dama iyalai suke zuwa su ma shagunan kwalama na patisserie. Ciwarsu wata dama ce gare su ta shan iska. Yeah. kungiyar injiniya na makarantar eh, da ake kira emig rabibi sun lashe tukwicin farko a afirka da kuma tukwici na biyu haka ne a gigi wa'annan 'yan makarantar dai sun fitar wani tsarin su da ake ce ma batiman du sahel za mu samu karin bayani cikin wannan rahoton da zai biyo ba a ranar 28 ga watan mayu club jeni civil na makarantar kimiyyar ma'adanu da binciken albarkatun karkashin ƙasa emig ta lashe tukwicin farko na afirka da kuma tukuci na biyu na duniya ga gasar Trial by Vinci albarkacin tsarin Batiman du Sahel. Mustapha Kacalla Mamadu Kanta a makarantar kuma mamba ta tawagar da ta lashe tukucin bayyana muna ma'anar Batiman du Sahel. Da farko dai an yi wannan gini ne don gungun jama'a waɗanda suke al'ummar Sahel ne. Gini ne wanda ko mai karamin hali yana iya yin sa kuma yana da inganci. Domin gina wani ɗaki a yankin Sahel dami-dami ake bukata. Maila alasan Hamadu ɗalibi a ajin shekara ta biyar a Eme ke da amsar. Eh, eh, Kayan da aka hada su ne habdi da butallan roba da farar laka. Muna amfani da laka ne saboda ba ta gogewa, kuma laka ce mai fitar da sinadari da bai da yawa a cikin muhalli. Euh, euh, Tuntuni har ma ɗaya daga waɗanda suka lashe tukwicin Fale Sansan Ali, ɗalibi na ajin shekara ta shidda a makarantar na tunanin kwambala ta gaba. Za a same shi nan ba dadewa ba. Tun lokacin da muka samu tukuci na Afirka mun shiga a cikin gine-gine da yake farkon shigowa kuma nan da sati daya cikin ya dade za ku ga abin da gine yake kama da shi. Wannan ajin gasa ta biyu ta hada kasashe 78. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. haka ne horakiya a bangaren wasannin kwallon kafa bayan an fara wannan wasannin da ake cima bundesliga civil fc ita dai ta lashe wannan gasar da bugo biyu bisa kan sifili cikin darbi da takara da club na betis anan muka zo ƙarshen labarun matasa na wannan subdu za ku iya sake sauraron shi bisa kan lambar uku biyu da biyar ba tare da kun biya ko dala bisa kan yarta huta lahiya